جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أكو أبو بوندا ba a son ko mai azumi ya kasance na yin su wajen ta'amalin na ramadan a karan kanka ko ko ga al'umma daga ciki abu na ɗaya almubalagat fil mada ba a son mai azumi ya ƙure wajen kuskuren baki shi wai daga dabara abu ya ta wuce kaga daga yin kukan ka an gane mene kada ruwa ya wuce cikin ya tabbata <clears throat> hadisin tirmizi a cikin lamba hadisi na da da samun na farko shafi na 66 da ibn maja a cikin lamarin 400 da ainihin bakwai albani kuma ya ce wannan hadisi ingantaccen a cikin eh, sahih nisa lamba hadisi na 80 da ainihin takwas nan salama yake cewa wa balig fisin shaq illa an takuna sa'iman ka ƙure wajen shakar ruwa in za ka yi wata shi hajj nan an gane ko sai dai idan kana mai azumi wato in kana mai azumi kar ka kurge don me kada ya zo ya wuce maka cikin jauf makocinka makoshi an gane magana ko abu na da ba a so alƙubla liman ta harraka shawatuhu ga wanda yake da iyali sumbanta kis ko kuma ainihin wato ah, hogin an gane magana ko gami azumi da nisanci wani an kyamace shi kar kana da iyali kawai ka dawo ka ce o oh, barka da zuwa tana hogin ɗinka kuma ta tara maka da sha'awa kaga an samu matsala kuma an gane maganan ko ko kuma ka zo man shi kenan ko ta ci wanka to ka nisanci wannan ai dare ne Allah ce uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا hatta ya tabayyana kun khaytul abyad na khaytul aswad min sun thumma musu yama ila al sai ce wala bashi tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah an gane maganin ko Allah sauka ce an riga an hali saman dan Ramadan ta zama cewa wato abu ne lullubi ne ga iyalanmu mu lullubi ne gare su lullubi ne a gare tufani a gare tufani a gare mu an gane ko wato halas ne dawa ku bari dare yayi sai ku da abin da za ku yi amma da rana haramun ne domin za ta ja maka matsala da babu manzon sallama a yanzu a raye shi ne da aka zo a gaban shi ya ce halaktu halaktu ya rasulullah masala ce malak me ya same ka ya ce na fada ma iyali na cikin azumi babban magana kenan an gane magana ko babban magana to yanzu ka da yadda za ka yi ka yanta wuya ya ce ban da shi shin kana da kuɗin da za ka ciyar da kaza ya ce ban da shi to zai za ka abin da ka yi sadaka ya ce ban da shi kuma zo zauna ya faka a sai da za a yi da shi sallallahu alaihi wasallama shi sa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mazalla mai sauki ne mai rangwame ne ga mummunai yana zaune aka kawo masallama ce to ina ga daro na dabino ina wannan wanda yayi matsala kaza ya same shi ce gane ce ɗauka ka je kai sadaka saraka da shi yace na rantse da Allah tsakanin wannan duwatsun babu wanda a afkaru ni ahali ya ce wai zai yi sadaka ga wanda suka fi gida talauci wala duka tsakanin duwatsun nan biyu ba wanda gida da yake gida na talauci man salma yayi dariya yayi mun sha tabbata ta ya bahu yace shike dauka ka ciyar ma iyalinka shi yayi wannan abu kuma ka wuce kuma shi zai ciyar to manzon sallama yayi Fati an gane magana ko yan saka ta kasan sai su ta kama ka ko istighfarin da babu abin nan saboda haka mutum ya kiyaye ga wannan abu da wannan abin da ya shafi man sallama hadisa ta barga aisha cikin sallama shi yana yi amma yana mallakan ainihin wato irbin shi wato sha'awan shi kenan an gane ko sai abin da ake ga masu iyali kuma ga mataye roƙo ta'am ba a so ga mace an karhanta ta rinka yawan ɗanɗanon abinci ke mace kin saba girki kai ka saba girki da yau goro ka san cewa idan aka kawo makaroni guda ɗaya ka san cewa ana so ya daidai za ka samu shi magini guda uku ko magi guda hudu duk wanda ya bodin ya san wannan ko kuma yana dafuwa ne tsakankanin minti goma sha biyar minti goma sha biyu ko ba ka bane in ka samu shi gishi dankin hannu cip ya ise shi daman da magi guda ko guda hudu shikenan ka riga ka kware akan haka ba sai ka rinka nan ne ba sai dai idan ka kasa tabbahin asalin kai kuka ne na makaranta ne ko na kaza shikenan dole ka rinka kesa amma shi ma kar ka balaga gishir na kau ka wuce da shi a ba a so sannan abin da ya shafi yin ainihin wato hijama ƙaho an gane ko shi ma ka kula da shi ka kula da shi da abin da ya shafi sawa ainihin wato ah, oxygen din nan kada ka zo ka zura abin da ke baya kuma kana ciyarwa ne ka kula da wa'in abubuwan sai dai abin da ya shafi lalura na rashin lafiya azumin ma an ce idan ba za ka iya ba Allah zai ne tsiquna hu fidyatun ta'am miskin wanda ba zai iya ba ko kuma abin da ya shafi wato yana da cutan da ba zai warke ba shi zai ciyar da miskini ai alladhi la hu ne ko wanda ba zai iya ba matsala na gaba ina ganin akwai ƙaba'i da mutum wato me yake sabbaba ramuwa azumi duk ya kamata mutum ya nisance shi san da su malaman ku za su ƙara ke muku insha Allah dama almajiri ne dan uwanku an gane magana ko idan akwai wata matsala da aka manta da ita to Allah ta'ala ya sa dan uwa da suka suna su cika za mu tsaya nan wajen insha Allah جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم e duniya a tafin hannu Akram Hausa TV tasha a manhajar YouTube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta bangaren addinin musulunci. Akram Hausa TV tana sanya muku karatuttuka daban-daban bangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci. Jama'a za su gani kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta Akram Hausa TV domin samun shirye-shiryen ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar akram hausa tv cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku takwas takwas sifili ɗaya takwas sai mun ji daga